kusan shekara ya fi goma a plateau jama'a wanda suke da kasa suna neman takardun kasa ba su iya ba muka ce sai an yi kokari an samu wayannan majama'a shi yasa yau taron da aka yi muka ce duk abin da aka yi ya kamata mutane duka jama'a su samu su faɗi nasu na bakin su inda za a yi gyara kar a samu matsala in an fara aikin. Gwamnan jihar Filato kenan barista Simon Lalong. Kwamishinan ƙasa da Safiyo a jihar Filato barista Festus Fuantar ya ce taron ya ba jama'a damar baiwa gwamnati shawarwari kan matakan da za ta ɗauka wajen gudanar da aikinta na samar da takardar mallakar fili da kuma samun kuɗin shiga wa gwamnati. Duk wata aiki aiki na maganar neman takardar mallakar fili a Filato an da a cikin na'urar kwamfuta domin ta rage lokacin da yakan ɗauka kafin a samu irin wannan takardar mallakar. jama'a da dama ba sa ba da goyon baya musamman batun samun takardar mallakan fili saboda kila ba su fahimci abin da yake ciki ba domin irin abin da ta faru ne a baya an yi kusan shekaru goma ba taba ba wani shaidan mallakan fili ba to sabila da haka mutane kuma sun ga cewa wannan killa an tozata musu ne ko kuma an hana su ne ko kuma ba a son a ce wai killa sun mallaki fili da ba ta su ce ba to mu a yanzu abin da muka yi ita ce duk wani da ke da shaidan takardar mallaka in yi zo ya same mu ka bincika kuma daidai ne mu kuwa za mu iya bashi nan take domin ta wannan hanyar takardar ne za a iya zuwa banki a karɓi bashin kuɗi za a iya bayar ma a shaidan cewa rike wannan takardar gidana in na gama biyan ka bashin ka zan zo karɓa ko a banki ko a gurin makwabta za ka iya ba da takardar nan ka karɓi bashin kuɗi ka kuma taimaka ma kanka a hanyar kasuwanci ko kuma ta hanyar ƙada wayansu damoyin gida. Alhaji Sani Balatanko tsohon ma'aikacin banki ne ya kuma halarci taron. In kana da takardu ka san eh wannan abun da aka wannan ƙasa naka ne. ne halaliyanka ne ba wanda ya sai karba menene yasa kana da shaida wanda gwamnati ta bayar ta ce na baka wannan na mu ne muka baka kuma mun amince za ka amfani da wannan ƙasa a wannan guri ko shekara 60 ko shekara 100 kuma kowane shekara za ka biya kuɗin da ake kira kuɗin ƙasa shi ake ce tenement rate so abu ne da gwamnati da mutane su haɗa kai a ga an ci gaba reverend dr hantsi jakada shugaban raya al'ummar buji a karamar hukumar basa da ke nan jihar Filato shi ma ya tofa albarkacin bakinsa mu mutanen mazaunan ƙasan zallake area din da aka karba domin a yi back farms a karmar hukumar basa aka karbi babban gona wanda daga kasan plateau ya shora har zuwa kasan bauchi sai aka ce su tashi to ba a nuna musu matsuguni ba ba kuma biya su diya ba babban shawara kamar yadda wayansu manyan kasashe suke a duniya idan wani ya zo yana da kamfani yana zo yi kowane babban kamfani sai a kimanta kasan da kake da shi to ya zamanto shine kudinka da ka saka a kamfanin jarin da ka saka a kamfani in kamfanin ba ta yi tasiri ba ta zo ta mutu to sai a bar maka gonanka su kwashi kayansu su yi su. Wasu masu ruwa da tsaki a harkar mallakar ƙasa ke bayanin irin shawarwarin da gwamnati da al'umma ya kamata su ɗauka don cimma moriyar albarkar ƙasa da mallakar fili da gidaje. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.